This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan ko yaushe akan intanet wato a voahausa.com. masu wari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan oktoban shekarar 2015 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da aliyu mustapha sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya to mahmud hukumar zaɓe ta tanzania ta faɗi wanda ya lashe zaben shugaban wannan ƙasar sannan shugabannin kasashen afirka na india suna ci gaba da tattauna hanyoyin da za su bunƙasa harkokin kasuwanci yayin da ita india din take jariya da china a afirka din ba haka china din ta soke manufar don tata da ta daɗe tana amfani da ita na tilasta mutanen ƙasar wani gida a fiɗa ɗaya ko ɗaya To a Najeriya za ku ji cewa ɗan takarar kujerar gwamna a jihar Plateau a karkashin jam'iyyar PDP a zaben da ya gabata wato sanata GNS Pajok ya rasu. Eh to da eh, ranar yau ne dai muka samu labarin cewa shi eh, sanata gyan wanda kasan an fi sanin shi da gns pajok ya rasu a kasar india inda ya yi kwana biyu yana jinya za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin ra'ayoyin 'yan ƙasar kan hukuncin da kotun ECOWAS ko kuma yawo ta yanke na cewa a biya iyalan tsohon shugaban kasar ba'are mai nasara diya wato na sefa miliyan 450 saboda kisan da aka mai sannan muna nan tafa da shirin sai bangoya ya tsage wanda jimmy ali za ta gabatar amma bari mu fara da shan labaran duniya to jama'a barkanku da wuni hukumar zaben tanzania ta ce dan takarar jam'iyya mai mulki john magufuli shine ya lashe zaben shugaban kasar da aka kammala ranar lahadin nan da ta wuce a yau ne alhamis hukumar take tabbatar da cewa lalle dan takarar jam'iyyar ta ccm shine ya kada abokin takarar shi edward lowasa na jam'iyyar shadima da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa yadda shi lowasa din ya samu kashi 40 sai dai kuma tun ma kafin a bada wannan sakamakon shi dan takarar adawar luwasa ya ki amince da alƙalin kuma yau alhamis ma kamfanin dalancin labaran ap ya ce luwasa ya sake watsi da sakamakon yana zargin hukumar zaben da danne hakokin mutanen tanzania na su zaɓi wanda suke so daman dai an sa ran cewa shi zaben na ranar lahadi na shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya har da larduna ya kasance zaɓe mafi kusanta a tsakanin su 'yan takara ɗin shugaban tanzania ne yanzu jakaya kikwete dai zai sauka daga kan kuraga mulki bayan da ya kammala wadodinsa biyu na mulkin shugabannin kasashen afirka da na indiya na ci gaba da tattauna hanyoyin inganta dangantakarsu da bunƙasa matakan kasuwanci a tsakaninsu shugabannin kasashen afirka sama da arba'in ke halartar wannan taron koli inda indiya ke tayin kashe dala miliyan dubu goma don karfafa ayyukan raya kasashen na afirka wannan taron koli wanda shine irinsa na uku da aka taba yi tsakanin kasashen shine ya fi janyo hankalin shugabannin na afirka don kusan dukkan shugabannin kasashen afirka hudu na halartarsa rotani sun ce india na kokarin jayayya ne da china wajen neman girka kanta a harkokin ciniki da kasashen na afirka sai dai kuma duk da cewa cuɗanyar kasuwanci tsakanin india da afirka ta rubanya sau biyu zuwa dala miliyan dubu saba'in har yanzu tana bayan china wacce kasuwancin da take da kasashen afirka ya zarce na dala miliyan dubu ɗari biyu to muna baku labaran duniya daga washington ta dai china ta soke manufan nan tata da ta dade tana amfani da ita na tilasta mutanen ƙasar haihuwar ɗaya ko ɗaya ɗaya talau a hadin yanzu an yadda kowane namiji da matarsa su iya haihuwar yara biyu a yau lamis ne aka ba da sanarwar wannan canjin bayan wani dogon taron mahukuntan ƙasar da aka yi a birnin beijing to sai dai ko masana sun ce duk da cewa wannan canjin abun a yaba ne da kyazzan zai iya taimakawa ita china din ta iya shawo kan kalubalen da take fuskanta na raguwar yawan mutanen kasar masu karfin yin aiki a shekarar 1980 ne dai china ta kafa dokar kayyade yau kowane gida haihuwar ɗa ko ya guda ɗak a wani kokarin shawo kan dimbin yawan mutanen kasar da ke bunƙasa wanda ya sama tafi kasa wato ta zama ƙasar da a duniya ba wanda ya kai ta zunzurutun yawan mutane wakilan kasashen duniya da dama na taro a birnin vienna don warware bambancin ra'ayin da ke tsakaninsu akan inda za a bullowa maganar makoma syria da kuma shugabanta bashar al-assad sakataren harkokin wajen amurka john kerry wanda ya isa birnin na vienna a yau alhamis ya ce wannan taro shine mafi inganci ta neman hanyar wato magance yakin da aka share shekaru hudu rabi ana gwabzawa a kasar ta sham malata taron sun hada da jakadun kasashen amurka da rasha da saudi arabia da turkiya da kasashen turai a gobe juma'a za a buɗe wa karin kasashe kofar shiga taron ko da yake kuma taron ba zai sami halartar ko ɗaya daga cikin wakilan gwamnatin siriya ko na ƙungiyoyin adawan da ke neman kifar da ita ba to a ƙarshe majalisar dokoki ta ƙasashen turai ta ba da babbar kyautar yabo ta bana ta kare hakokin bil'adama ga wani balarabin ƙasar saudi arabia mai rubuce-rubuce a kafofin watsa labarai na duniyar gizo wanda aka yanke mashi hukuncin ɗaurin shekaru goma da bulala dubu saboda ya yi soke lamirin shehu na malaman islama na ƙasar tasu da yake ba da sanarwar ba da lambar yabon yau alhamis shugaban majalisar dokokin ta turai martin schultz ya ce hukuncin da aka yanke wannan matashin mai suna ra'if badawi yana ɗaya daga cikin hukuncin azaba mafi muni da suka taɓa gana an yanke akan wani mr schultz ya ce ya yi magana da sarkin saudiya da ya neme shi da ya sa a saki badawi ta yadda zai iya zuwa strasbourg a cikin watan disamba ya karbi kyautar tashi a cikin shekarar 2012 ne da aka kama shi ra'if badawi bayan da ya fito da wani shafin duniyar gizo da mutane suke iya bayyana ra'ayoyin su kan al'amuran addini ko siyasa kuma ko bayan daurin shekaru goma da bulala dubu din a yi mishi tare zunzurutun dala dubu mai tan sittin da shida. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tauratani daga jihar plateau da ke tsakiyar arewacin najeriya na cewa dan takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar pdp a zaben da ya gabata wato sanata gyang yam Sean pajok wanda aka fi sani da gns pajok ya rasu mr pajok wanda a da malamin jami'a ne kafin ya shiga harkar siyasa ya rasu ne yana mai shekaru 49 ɗazunan na tambayi wakilin murya amurka da ke jos wato zainab babaji game da wannan rashi da aka yi ga kuma karin bayanin da ta mun eh to da ranar yau ne dai muka samu labarin cewa shi eh, sanata gyan yamshak pajok wanda kasan an fi sanin shi da gns pajok eh, ya rasu a kasar india inda ya yi kwana biyu yana jinya sannan ah, wato akwai wani kaninsa kuma shine ah, mai hulɗa ko kuma mataimakinsa mai hulɗa da manema labarai wato ciwon dun shine ya tabbatar min da rasuwansa cewa ya rasu da safen yau To, ah, Zainab dama ya ɗan jima yana jinya ne ko dai abin ya zo ne kwatsam kawai aka garzaya da shi ƙasar ta India. gaskiya ya kwan biyu yana jinya don kasan ya yi takarar gwamna a nan jihar plateau tare da wanda gwamna mai ci yanzu Simon Lalon kenan. Hmm. To ko lokacin da yake takaran akwai alamun ciwon a jikinsa sai dai kuma da yake yana neman takara da yakan yi yawo da cutar dai haka. amma daga baya sai aka daina jin ɗuriyarsa saboda ya, ya sha fama da ya kwanta ya tashi daga ƙarshe dai kuma aka kai shi can ƙasar india inda a wurin ya cika idan ka tuna a cikin wannan mako ne ko kuma eh, farkon wannan mako kenan hmm. aka yanke hukuncin ah, wato karar da ah, shi ya kai ko kuma jami'arsa ta pdp ta kai da yake kalubalantar zaben ah, shi simon lalon kenan sannan kuma kotu ta yanke hukunci inda ta yi watsi da karar wanda aka ayyana shi simon lalon a matsayin gwamna kamar wace irin gudunmawa shi janes pajo ya bayar a siyasar Plato ganin cewa ya taka rawa a matakai daban-daban ya yi sanata da ke wakiltar tsakiyar jihar Plato. to a gaskiya a ni yadda ma na san shi gns uh, Pajo wato shi matashi ne mai kwazo kuma idan ka bi tarihinsa ya yi ayyuka tsakanin matasa sosai kafin ma ya shiga aikin siyasa gadan-gadan wato eh, shi tsohon gwamna eh, jonathan shi ya janyo shi a gidan gwamnati sannan ya yi ayyuka a gidan gwamnati kafin bayan rasuwan eh, tsohon shi sanata gyan ganton kenan wato sai shi kuma ya yi sanata a yayi takarar sanata sai ya samu karbuwa karbuwa kuma sosai daga dukkan jama'a ya ci wannan zaɓen kuma a lokacin da ya ci zaɓen nan a gaskiya ka san eh, shiyan da ya fito shiyan da ake samun tashin hankali ne musamman a jasta arewa da barikin ladi da riyom nan kuma eh, da ya fi bani sha'awa shine yadda ya dinga haɗa kan mutane don na yi ta bin ayyukan da yake yi a tsakanin fulani da su kabilan drum yana haɗa su taro yana taimaka ma mutane da, taimako wato kamar na kuɗi da waɗansu abubuwa wato zamantakewansa da jama'a dai a gaskiya yana da yayi ayyuka sosai duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta ba rigar kuma tarihi ya nuna mutuwa ga wannan mutuwa ga wancan mutuwa ga wancan Tuban da sai mu ce Allah ya kyautata mu karshen. Ta idan an jima a shirinmu na dare muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan shelar da rundunar sojin Najeriya ta yi na cewa tana neman wasu 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram su ɗari ruwa a jallo. Shin wace irin gudunmawa za ku iya bayarwa lambar da za ku kira mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ta kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda al'ummar ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu bayan da kotun ECOWAS ko kuma Sidiyawa ta yanke hukuncin cewa a biya iyalan tsohon shugaban ƙasar Ba'are mai nasara diya kan kisan da aka mai. A ƙarshen makon da ya gabata ne kotun ta ce a biya iyalan nasa miliyan wato 450 na sefa a matsayin diya. Ga ra'ayin da wakilinmu Yusuf Abdullahi ta turo mana daga birnin Yamai. Siraji Isa shugaban kungiyoyin fararen fula a jamhuriyar Nijar Eto eh, to hakika wannan e, wani babban e, ci gaba ne dangance da wannan kashin gilla da aka wa tsohon shugaban ƙasa cewa da general e, bari mai nasara mu a matsayinmu na ƙungiyoyin hararen hula hakika abin ya gamsar da mu ƙwarai matuƙa saboda wannan ci gaba ne kuma wannan farkon inda gaskiya za ta bayyana kenan sai dai abun da ba mu ji daɗin shi ba shine kotun hakika ba ta yi zance kamar irin bincike wanda ya kamata a ce an yi ganin cewa an gano suwa ne suka yi wannan aika-aika suwa ne adda hannu dumu-dumu kuma suwa ne ne saboda iyallan ma marigayi su san ga waɗanda suka yi kashin gilla in ma yahewa za su yi in ma abin da za su yi wannan oho ba ne sunana alhaji abdi idi di mai tambola ni abin da nake so yan uwan bare tun da sai da yawo ta bada sakamako in je abin da muke nema mu ma mun taimaka bartun ya taimaka a rungumin karara yau shari'ar rai Allah ke yin baske in ba mutum mutum bai iya shari'a ne wanda suka kashe bare za su ga muwa da Allah a ranar gobe dan marafa sule ne daga yamma a jamhuriyar niger. ita diya daban take wani zance ne daban wannan diya amma ai ita yallan bare abinda suka so su sani su san suwa ne ne adda ruwa da tsaki cikin wannan gisin gillar to sai ya zama a kunnin tsarin mulkin mu kamar an nuna an yahe da cewa ba dole sai an san suwa da wane ba suka aikata a samu sunana suleiman mahamadu ina roko famikin bare su amsi wannan jiya kuma da ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar kenan game da hukuncin da aka yanke na biyan tsohon shugaban kasar ba'are mai nasara wato iyalansa a biya su diya kenan rahotanni daga birnin ila ife da ke kudancin najeriya na cewa tuni dai sabon sarkin da aka nada ya isa birnin na ila ife wakilinmu hassan umar tambuwar ya tattauna da sarkin hausawa alhaji mahmud abubakar ga kuma tambayar da ya fara mai cikin wannan zanta da suka yi da yake yanzu masabon oni na ife ya shiga birnin ile ife to menene ya rage a al'adance da ake yi al'adance da kamar zai kwana kamar ishirin bai fito ba tukuna yana ina kenan yana wurin dai a abubuwan nasu na al'ada kamar mi kenan a wannan sanin wannan wajen suwe sai dai an ba da bayani ne mace da namiji babba da yaro mu je tare kuma mun ji tare kuma an fito sosai ko daina daga ikire iyakan kushin state har zuwa fada jama'a ne ko da yake mu mun zauna wurin masu zaben sarki wanda in ya zo a gaban shi zai zo ya durkusa shine lamuwa a nan yi lefe su ne masu zaben sarki bayan an kowane irin abu. shi oni na efe da aka zaba idan ya cika kwanaki ashirin a cikin wancan eh. gidan shi kadai yana zaune. Ko ishirin ko ishirin da na. Bayan ya gama waɗannan kwanaki ishirin ko ishirin da sai kuma mi. Sai akwai kofa ta bayan gida ta can zai shigo fada. To idan ya shigo fada fa. A ya shigo fada kuma sai zancen nadi. Bayan an naɗa shi kukun zo kun yi a gare shi ko akwai wani abu da za a yi a cikin gari domin murna ko nuna jin daɗi game da wannan bukin. Ai dun jiya ma ake wannan murna kam ko ta yi rakam kide-kide raye-raye yan makaranta ne kowane irin sana'a. Ma sai da hawa kina mutum ya rike ijiyar akuya hannu kun ma dai da giya ne ga sha na muku mu je mu zikiri mu yaduwa to halin yanzu wani yanayi ake a birnin Elefe eh, yanayi ne na farin ciki gurin ko ka tarar kama goya juna saboda ni kan tun bakin rayuwa na ban taba ga an zari sarki kuma an mutunta lamarin irin wannan sarki Alhaji Mahmud Abubakar kenan wato sarkin Hausawa a birnin Ile Ife yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai alike farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Yau za mu maimaita shirin da muka gabatar kwanaki da Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna wanda ya amsa tambayoyi akan kiwon lafiya. Umar Sadiq ne tambayar da nake ita shin yanzu likita mai zai daɗa ba wa mutanen ƙasanmu Najeriya da ma duniya game da allurar rigakafin polio domin su yarda a riƙa wa 'ya'yansu domin wannan saboda bakin jinin ma polio din ya sa har ma ana ana hana yi wa yara ma su ci gajiyar amfanin kamar irin ta tari shiƙa ko mashako ko sarki hakora da ake faɗa wacce shawara a likitan bayar ko jan hankali na'am eh, shawarar da zan ba da kuma jan hankali jama'a ga su rika barin ana ma 'ya'yansu wato wannan rigakafi shine a yanzu duniyar ba kamar da ba ne yadda za ka ce ayi babu kwayan cuta da sauransu da yawa yanzu kwayan cuta ne ta kowane suna nan da yawa kuma kana iya suna yaduwa ta iska suna iya yaduwa ta eh, yara suna wasanni da junansu su kamu da wa'annan cututtukar shi wannan ah, ah, maganin rigakafi na polio bai da wani lahani bai ba wani nakasa da yake jawo mu jariri in aka yi masa kuma za ta kare shi daga samun wata nakasa nan gaba domin idan polio ta shiga jikin shi za ta iya sa nakasa kuma ya zama wani matsala masa matsala ya girma to amma idan ka bashi wannan digon ah, maganin polio din shi kenan ya rabu da wannan ya samu kariya ga wannan ciwo to wasu sukan ɗauki shi gugurguguwar shawara ce daga makwabta ko kuma abokanai ko kuma kawai suna jin wani yayi magana ah, cewa ai turawa ne ke son su karka samu ko kuma suke son su sai mana wani wani lahani a jikinmu ko sun ba sa son bakar fata ko ba sa son wato wani jinsi da sauransu to sai ka ga wato ire-iren wannan haka yana faruwa wanda idan da turawa na da niyan kashe mu ko kuma suna da niyan su kau da duk yanayin yawan jama'a bakar fata da ke abin nan menene yafi sauki da dan adam bakar fata muke amfani da shi abubuwa kamar coca cola su fanta su wane ne duk wanda su turawa suke ko muke yawan sha kullum inda suna da niyan za su naka samu ko su kashe mu ai da wannan za su rika cikin shiga ya fi sauki sai mana shi mu sha cikin coca cola duk ba bikin da zaka je ba taro da zaka je ba gidan da zaka je kauye da birni da ba za a ce ma an sha coca cola ko pepsi ko wani abun nan ba to rashin wannan tunani da ya kamata mutane su yi su ga cewa ai inda suna so su halaka mu ne suna da hanyoyi da yawa daban masu sauki wanda ya kamata su ce za su iya halaka mu amma wannan taimako aka kawo wanda zai kare waɗannan jariran namu yaran namu daga kamuwa daga cutar da zai iya haddasa musu wani abu nan gaba a rayuwarsu wasu kuma za su ce ai polio ai bai kisa zai hmm. nakasa mutum to amma ai goma mutum ya kasance yana da lafiyarsa cikakke da a ce ya nakasa ba kafa ko wani abu ya same shi ya fi jin walwala ya fi jin daɗi idan aka ce komai ga uwansa da komai nasa lafiya kalau sabili da shawarar da zan bada shine wato jama'a su yi kokarin dai su bada haɗin kan a rika musu wannan alluran da shi kuma sauran alluran rigakafin domin idan aka yi maka na polio aka ma yaron na polio shi kenan ba zai kamu da polio ba aka mai na rigakafin tarin fuka ko na rigakafin tarin shika ko na rigakafin bakon dauro duk wa'annan aka yi masa ba fa zai kamu da wa'annan cututtukan ba ne to kaga an samu sauki kenan maimakon a zuwa a dawo ana kashe kuɗi ana ta wahala da yaro da ya samu wannan alluran wannan rigakafin kamar yadda malam bahaushe ya ce tafi magani malami na gaba bismillah Wa alaikum salam. Sunana Muhammadu. To Malam eh, Muhammadu. Muhammadu To Malam Muhammadu eh. me ya tambayar ka? Yawa tambaya ta akan wannan ita abad da ake wannan allura polio. Akan allura polio ita me take kawo an an yi ni an yi wa ƴaƴana amma ni a gaskiyar magana an mutu duk da aka yi masa haku su da gaskiyar magana an yi na ji daɗin wannan allura sosai sosai. To me ya tambayar ka? Hello? Eh muna jin ka. Yawa ita mai take sawa ita an yi wannan allura wato ita kasan ba allura ake ba wasu ruwan magani ake ɗigawa na polio din da ne a zamanin da an yi na allura amma yanzu ana yin shi wanda ake ɗiga ma yara ne kawai domin sauke sa don ba ma sai ka ba malamin asibiti ba ko da wani ne da aka ɗan koya ma yadda zai ɗiga ma yara domin a samu sauki ana iya ba shi ɗigawa kawai ake yi yaro ya sha to idan yaro ya sha wannan maganin polio din za ta shiga jikinsa kuma za ta tabbatar da cewa ta wallafa wasu sinadarai na jikinsa da zai kare shi daga kamuwa da kwayan cutar polio ita kanta tunda ita polio tana ita ainihin kwayan cutar polio tana yaduwa ne ta hanyar iska ana wajen wasanni yara suna makaranta suna gida idan guda ɗaya na da polio yana furta yana wasanni a makaranta da wajen islamiyya ko ko wajen wasan kwallo da sauransu da sauran abokanansa yara idan suna ta mu'amala tare su ma za su kamu da wannan kwayan cutar da ya dauka amma muddin yaron naka an masa alluwan an ɗiga masa wannan abun polio din to duk inda zai shiga ko za a rufe shi a ɗaki a ɗaki tare da mutane ɗari masu polio ne ba zai kamu da wannan cutar ba to wannan kariya da wannan ɗiga maganin ke bashi kenan idan muddin ya sha ta shiga jikinsa to kamar garkuwa ce za ta kare shi daga kamuwa daga ita cutar polio har abada. To malami na gaba. Salamu alaikum mai magana ana sami na jami'i na dawo. Shin wai mai kawo yawan yawaicin cutar um, ciwon kai na ɓari ɗaya? Za ka ga wasu musamman idan ciwon kai na ɓari ɗaya ta san musu ko sallah suka je yi sai sun rantsa idan su. Shin wai me yake kawo wannan ciwon kan? To, wannan kuma ya ɓaro wani babban abu da nan abin da ke kawo ciwon kai da yawa ne. Akwai wato dalilai da yawa kala-kala amma babban dalili da ke yawan kawo ciwon kai shine wato rashin samun isasshen hutu da nutsuwa da samun bacci. Idan baka samu isasshen ka bar jikinka ya huta yadda ya kamata ba, ka matsa ma jikinka da wasu abubuwa to za ka ga wato zai jawo maka ciwon kai. A wannan bangare ɗaya kenan shi yasa za ka ga mutane da yawa idan suka yi suna cikin damuwa. ko kuma suka yi aiki mai yawa ko kuma suka yi karatu mai yawa ko wani abu dai haka nan wanda suka matsa ma jikinsu musamman idanunsu to sai ka ga cewa ya ja musu ciwon kai. Eh to ciwon kai ya ce hmm. ciwon kai fa na gefe. Eh na gefe kenan kwarai yana iya oh. faruwa hakan nan. Hmm. Sa'an nan kuma yana iya faruwa ga cewa wasu akwai ciwon da ake cewa migraine wanda yana iya kasancewa da farko yana daga tsakiyan kai zaka ji shi sannan ya koma daga gefen kai. to wa'annan su ma duka wani shi migraine yakan iya taso a kowane lokaci kuma wasu yakan zama musu shine ciwon da ke damun su amma baya tasowa wani lokaci sai idan sun sun shiga wani halin damuwa wasu kuma yakan taso musu ko da ba sa cikin halin wani halin damuwa saboda da haka yana da wuya mawuyaci ne ka iya fahimtar me ke yawan abin da me ke ja maka ciwon kai sai dai in ka sa ido ka kula za ka ga cewa wani zai iya gaya maka cewa idan ya yi yana jin yunwa bai ci abinci ba ciwon kai za ta taso wani kuma zai gaya maka idan ya yi karatu mai tsanani ya daɗe yana karatu wannan mutum na iya musu ciwon kai amma kuma akwai wasu cututtuka daban kamar su malaria su typhoid su sauransu da ke iya jawo mutum ciwon kai su mura duk wa'annan na iya jawo mutum ciwon kai na tsakiyan goshinsa ko kuma na gefen kansa. to akwai wani mai tambaya ne. akwai wani. to bismillah. fat jallaf mai dawo. likita akwai wani yaro ne da aka haife shi an haife shi haka irin yana da irin kan kansa haka babba yana da girma haka babban kai haka yaron ya kasance baya iya magana kuma yana cin kasa yana cin batir duk wasu abubuwa dai da za ka ga mutane ba sa shi yaron yana ci to an kai shi da asibiti da an yi ya ba shi kokari to har yanzu yaron bai daina wannan abubuwan ba kuma sai sai da ya kai wurin shekara hudu zuwa biyar sannan ma ya iya tafiya. To ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatan a huta lafiya. Kuma da la'agai da Jummai yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum BOA Hausa. Tabbas taron da ake gudanarwa a Maiduguri don gane yadda za a taimaka wa 'yan gudun hijira abin ayaba ne. Fatanmu dai shine Allah ya sa waɗanda aka yi don su abin ya kai gare su amin sako daga isa mai kati gashuwa sai kuma sakon ali usman taka lafiya birnin kebbi wanda ya ce ina jinjinawa dakarun sojan saman najeriya akan kakkaba sansanonin 'yan boko haram a dajin sambisa na jihar borno inda sojojin sama suka kashe 'yan boko haram 30 da kwato mutane 338 da kuma kwace makaman da 'yan boko haram ke kashe bayan allah da su shi kuma hamadu manaja daga bauchi anguwan karufin madaki cewa yi murya amurka mu 'yan najeriya muna maraba da fatan alkhairi akan horar da sojojin najeriya da sojojin birtaniya ke yi akan ta'addanci da ma 'yan ta'adda fatanmu shi ne allah ya ba sojin najeriya nasara da kawo ƙarshen zubar da jinin da ake yi na 'yan najeriya kaddamar da hotunan mutane 100 da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne da rundunar sojin najeriya ke neman su ruwa a jallo wani abu ne da ya kamata jama'a su sanya ido kuma su taimaka don ganin an cafke su domin rarrabe na gari da mugu tsakanin al'umma Sako daga Adam A. Adam garkuwan matasan jihar Yobe. Sai kuma sakon Isa mai kati gashuwa wanda ce salamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama na taya Alsan Watara murna sake lashe zaɓe karo na biyu da ya yi. Da fatan zai rungumi kowa da kowa waɗanda suka zaɓe shi da waɗanda ba su zaɓe shi ba. Muna kira ga sauran 'yan adawa kuma da su haɗa kai su bi zaɓaɓɓen shugaban. Shi kuma Ukashi Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya cewa Allah ya sa taron da shugabannin kasashen Afirka ke yi yanzu a haka a new delhi na kasar india kwalliya ta biya kudin sabulu daga karshe sai sakon abdullahi muhammad mai yama wanda ya ce allah ya sa wannan tallafin da kasar india za ta baiwa kasashen afirka ya zama silar magance talauci da kuma rashin aikin yi ga nahiyar afirka tumarallah ga aliyu ya dawo da labarai a takaice to mahmud hukumar zaben kasar tanzania ne dai ta tabbatar da cewa dan takarar jam'iyya mai mulki john magufuli shine ya lashe zaben shugaban kasar da aka kammala ranar lahadin da ta gabata inda ya kada abokin takarar shi na chadima wato edward lowasa da kashi 58 cikin 100 na kuri'un da aka jefa a wannan zaɓe din mun kuma kawo rahoton da ke cewa shugabannin kasashen afirka da indiya suna ci gaba da tattauna hanyoyin inganta dangantakar su da kuma bunƙasa matakan kasuwanci a tsakaninsu su sai dai har yanzu indiya tana bayan ita china din a harkokin kasuwancin da suke domin yayin da india take ribanya yawan kasuwancinta zuwa dala miliyan dubu saba'in har yanzu na china din ya zarce dala miliyan dubu metan a wani gefen kuma china yanzu ta soke manufan nan tata da ta daɗe tana amfani da ita na tilasta kowane gida da ke da mace da mijinta safi ɗa ko ya talau a hadin guda ɗaya yanzu a yarda kowane mutum da matarsa suna iya haihuwar yara biyu tumar Allah masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu ne sai kuma can da daren Allah da za mu zo muku da wani sabon shirin yanzu amadadin Ali Mustapha Sokoto da Julie lagos Gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu Mr. Skip Sisk Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.